Kalangu, Nijar. Fondation Irondel Niger ke kira studio Kalangu ke magana daga nan birnin ya karfe biyar da minti talatin. Yanzu kuma ga labarun da alshin Hausa bari mu soma da kanun labarun. Ilin ba da labaru na Biron Ocha ya wallafa sanarwa akan ambaliyar ruwan da aka yi a ƙasar Nijar. Ana gudanar da muhawara akan girkin kuɗi na bai ɗaya a shimfiɗar ƙasashen Sudiyawo ECOWAS a nan Yame. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji dalilan da ke haddasa cutar fanari, cuta mai kama wurare masu taushi a yatsa. ta madalla masu sauraro gunguma man tani ke muku sallama sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. A yau da sayan nan birnin Yame ya samu malalar ruwa kama da bakin ƙwarya, lamarin da ya haddasa zulumi da aka saba fuskanta a kowace damana, hanyoyi sun yi face-face da ruwa, mabiya hanyoyin na koke da hakan, bari mu saurari wasu daga cikinsu. Hanyar ba ta biyuwa bai kamata ba, wannan laifin meri ne. A yayin da ake cewa ana son gyaran ƙasar nan wannan abin bai kamata ba a cikin tsakiyar birni. Muna kira ga gwamnati ta yi muna gotoci. Duba fa yadda jama'a suke shiga cikin ruwa suna fita. Duba kuma yadda zirga-zirga ta rincaɓe. A cikin gari a ce wai ruwa suna tsayawa ga wuri abin bai yi ba. A duba a gyara da a ce akwai gotoci ne ruwa ba su tsayawa. gyarawa. Gotoci duka sun toshe, kuma saka shara a cikin gotoci shine yake haddasa haka. Kowa sai in damana ya kai sai hankuri. Amma ni abun nake so gwamnati ta yi da Allah a yi nema a gyara muna hanyoyi. Babu wajen wuce ne shi yasa ka gan su kenan ga inon da haka. Ba ma a nan kaɗai ba, har wajen hanyar nan ka gani gudan nan wadda take zuwa daga Sitekes zuwa har wajen Bonkane in nan. Wallahi hanyar nan ba ta da kyau. Gaskiya ya kamata a gyara samu ne ita. Mutum goma sha uku suka mace albarkatun gonakai tsumbul da ruwa bisa she ruwa ya yi awon gaba da su sakamakon malalar ruwan da suka zuba kenan a nan Nijar cikin satutukan da suka shuɗe sanarwar ta biron Ocha ta bayyana a jiya Rahilatu Sumana ta naɗa mana rahoto a kai Asumana Shina ɗauke da fassara. A jihohin Maraɗi, Agadas, Difa da Tawa ne suka fi samun ɓanna sosai, kamar yadda hukumar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya oca ta bayyana a rahotonta. A ranar 18 ga watan Juye, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa kimanin mutane dubu goma sha bakwai ne lamarin ya shafa, yayin da mutane goma sha uku suka rasa rayukansu, wasu sha uku suka samu rauni, sama da gidaje ɗari shida suka ruguje. Ruwa sun yi ambaliya a hilin noma mai faɗin eka ɗari hudu, sannan dabbobi kusan dubu ashirin da biyar sun salwanta. Tun a tsakiyar watan Juye ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ƙasar Nijar na cikin haɗarin fuskantar ambaliyar ruwa a shekarar 2018 wadda kuma za ta iya shafuwar mutane da yawansu ya kai 170. Majalisar Ɗinkin Duniyar na shekarar abin ya yi kamari a Yamai babban birni da kuma a Doso a kudancin ƙasa waɗanda kawo yanzu lamarin bai shafe su ba. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shaida da cewa a bana hukumomi sun sanar da cewa za a kammala ayyukan samar da madatsar ruwa domin kare dubannin mazauna birnin Yamai daga ambaliya mu iya hallaka rayuka sanadiyar hauhawar ruwan kogin Isa. A cikin daren jiya zuwa safiyar yau wasu ‘yan tatse ɗan wato ‘yan tsageran Boko Haram sun kaiwa wata harabar jami'an tsaro da ke girki a Baruwa hari. kimanin kilomita talatin daga Boso cikin yankin Difa, a faɗar wasu majoyinmu an kashe tsagerun wato Boko Haram ɗin su goma sha biyar, an kuma karɓe tankin yaƙi guda, ɓangaren jami'an tsaro an kashe mutum guda, hudu sun raunata, harin farko wato an yi shi ne a kimanin karfe goma sha ɗaya na dare, kana aka sake wani hari na biyu a karfe biyar da rabi a asabar, asabuwar wato a asubar ɗin yau. Ministan tsaron ƙasa Faransa Florence Parly a ranar Alhamis a nan ƙasar Nijar ta sadu da takwaranta na ƙasar Nijar Kallamu Tari, haka zalika da shugaban ƙasa Muhammadu Isu don ganin an ƙarfafa cikin wato aikin gudanar da sojojin Jesus Sahel a fafutukar murkushe tsagerun jihazit a wanga gadi da bakwai da take yi a cikin yankin madan farli ta ziyarci harabar sojojin rundunar tsakiya feso center da bataliyar sojojin haɗakar da ke yame da kuma ta isa a Walam kilomita 100 arewacin babban birnin ƙasar Nijar domin ziyartar sojojin Faransa na rukunin tsarin Barkan da ke dafa ma sojojin Jason Sahel baya a cewar kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP sanarwa da ta fito wato shigar daren tuncan can Nijar dai ke jagorantar tsarin Jason Sahel a yanzu hakan tun wato saumawar shekarar bana. tsageran jihadista 120 aka sama hannu inda a cikinsu akwai wasu jagororin nasu a faɗar madam farli a yayin haɗuwarta da shugaba isufu za a wa rundunar barkan kayan aiki a shekara ta 2019 inda za a samu helikwafta jirage masu tuka kansu tankunan yaƙi a cewar ministan tsaro ta faransa. A yau da sai ne a nan birnin Yamme kwamitin harabar minista mai kula da girkin kuɗi bai ɗaya ya buɗe muhawararsa ta aji uku girkin eko kuɗi mai bai ɗaya na zuwa shekara wato 2020 a cikin shimfiɗar ƙasashen shidayau ECOWAS shine manufar da tax shirin wato shugabannin ƙasashe ke ta yawaita saduwar sasu ministan tattalin arziki Masaudu Asumi na ƙasar Niger ya yi raskunan halin da ake ciki ga fasarar kalamin nasa. Amincewa da wani shiri wanda zai kaiwa ga kudade na bai daya kafa wata ma'aikatar da yawo a shekarar 2018 domin kulawa da kuma karfafa ma'aikatun da ke akwai tuntuni. Amincewa da wani tsarin saye da sayarwa mai dorewa Duk da ci gaba mai mahimmanci da aka samu akwai kalubale da dama da ya kamata a magance. Mafi yawan ƙasashe suna da matsala wajen bin ka'idodin da aka gindaya domin cimma manufar da aka sa gaba. Hakan na faruwa sanadiyar matsaloli daban-daban da ƙasashenmu ke fuskanta, kamar matsalar tsaro da kuma faɗuwar farashin ma'adinai. saboda haka nake kira ga dukkan kasashe mambobin kungiyar su yi kokari domin ganin manufar kafa kudaden bai daya daga nan zuwa shekarar 2020 ta tabbata duba da niyya da kuma ingancin mambobin kwamitin ofisoshin ministoci da ke nan ina mai imani da cewa wannan zaman taro na uku zai kasancewa mataki na karshe zuwa ga kafa kudade na bai daya na yankin sai da yawo a gaida asumana shina A cikin wata sanarwa da ta wallafa jiya tawagar ƙungiyoyin wato ƙasashen turai na Niger ta ce wani zubin kuɗi na miliyon dubu talatin kuɗin euro kimancin miliyar goma sha tara da miliyon ɗari shida da saba'in da takwas na sefa ƙungiyar ta zuba wa ƙasar Niger. Majiyar guda ta ƙara da cewa wannan zubin kuɗin ya fito ne daga asusun turai Fed na bukatun ci gaba za a kuma amfani da shi ne zuwa ga gudanar da tsarin tallafi ga kasayin kuɗi na reshe fannin wato bada ilimi da bada horo da kuma babin katifin cimaka ciyarwa da bunƙasar da aikin noma mai ɗorewa matakin zuba wannan kuɗi an ɗauke shi ne bayan nazari mai zurhi a kan tambayar buƙatar da gwamnatin Nijar ya yi wanda aka isar cikin watan Mayu 2018 bisa ga cika ƙa'idodin sharuɗan zama ɗan takara a cewar sanarwar ta ƙungiyar ƙungiyar ƙasashen Turai. Wanda ke kan hisabin jarabawar bakaloriya ta 2018 na barazanar kaucewa gudanar da hisabin jarabawa mamaici na Sogon Group da za a soma gobe Asabar 21 ga watan Juni 2018 suna tilasawa ne da a biya su sauran allowance ɗin hisabin da suka yi ga jarabawar bakaloriya ta shekara 2017 su dubu hudu suke wanda ke jiran a biya su ga abin da Kalilu Kalesi ɗaya daga wakilan nasu ya shaida mana ta wayar talho. An tilasta muna wannan ƙauracewa ne, saboda ya yi fiye da shekara ɗaya kenan da waɗannan malamai masu kula da duba bakaloriya ba a biya su alawus ɗinsu ba. Duka da yake da zaran kai aiki ya kamata a ce an biya ka, ko yanzu lokaci bai ƙure ba. Da zaran gwamnati ta saka hannu aljihu to malaman za su kula da jarabawar. Ba ma fahimta, minista ya fito ya ce komai yana tafiya daidai a fannin tafiyar bakaloriya, kuma sai sai ga shi malamai da ke kula da jarabawar har yanzu suna zaman jiran alawus ɗinsu. An fara biyan waɗansu, Me yasa ba za a biya ga baki ɗaya ba, su ne waɗannan da ba su samu alawus ɗinsu ba suke son ƙauracewa jarabawar da za a gudanar a gobe. A cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan Juni 2018, Biron shawara na hukumar gidan 'yan jarida kasar Nijar ya nuna fargabashi dangance da rufewar kafofin ba da labaru masu zaman kansu da babbar ma'aikatar karɓar lanho ta gudanar a kan rishin biyan lanho. Zauren kafofin ba da labarun ya ya tambaya da a tsayar da duk wani matsi ga karɓar diya zuwa ga kafofin ba da labarun tare da nuna cewar yawancin kafofin labarun sai da faɗi ka tashi ne suke samun su biya albashin ma'aikatan nasu ku rike kuma da sanin shirye-shiryen gidajen rediyo da talabijin na bonferai da canal 3 da kenan yame suna rufe har yanzu. Wata tawagar haɗakar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka CAF za ta kasancewa a ƙasar Nijar ranakun 20 zuwa 24 ga watan Juni 2018. Tawagar ƙwararru ce da za ta yin larwai da lissafa gine-ginen da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar ta tsayar domin karɓar gasar ƙasa da ƙasa na ƙwallon ƙafa da Nijar za ta karɓa a shekara ta 2019. Isa Yamfore, babban sakataren ƙungiyar ta Nijar, ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar CAF koyaushe tana turo tawaga domin ta zo ta gani sansanin da aka ɗauka, kuma da irin manyan ayyukan da aka yi na karɓar 'yan wasa, kuma su duba su gani idan ayyukan da aka yi sun zo daidai da ƙa'idodin da gwamnati ta ɗauka na wannan sashe, kamar gidajen asibitin otel wajen masaukin baƙi, saboda muna cikin kwamɓala ne, wannan rangadi na farko ne, akwai waɗanda za su halarci ƙasar Ghana da za a yi tankaɗe na cin kofi na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a yi a ƙasar Tanzania shekara dubu da goma sha tara da aka mayar da wasar a Niger daga biyu zuwa goma sha shida ga watan Satumba mai zuwa. Wannan tawagar za ta bincika na tantance kayan da aka saka domin gudanar da wannan kwambala ta tankaɗe saboda yana daga cikin nauyin da ya rataya ga wuyan ƙungiyar ta kafin. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu anguwar kwara Kano birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman cutar fanari cuta ce yawancin lokaci mai kama tsayatsotsin hannu cutar da ta yawa a ƙasar Nijar wadda aka kimanta a cikin gargajiya dai kamar misalin wato jifa Musa Hassan ya firanta da Dr. Saidu Abdulbak kan wannan cuta ga fasarar hirar tasu. Panari cuta ce da ke kama dukkan wurare masu taushi na farce a sakamakon wata karamar huda ta fata. Fata wuri ne inda wasu ƙwayoyin cuta ke bunƙasa. Idan kuka sami wannan karamar huda, akwai kwayoyin cuta masu bi ta wannan wuri, sai su haddasa ciwon farce da ake kira fanari. A al'adance ana tsammanin kamar wani sihiri ne ake yi wa mutane. Kusan dukkan cututtuka ana yi musu wani zato. Amma abin da muka sani a kimiyyance fanari wato ciwon farce cuta ce da kwayoyin cuta na kan fata ke haddasawa wadda take bunƙasa ta hanyar matakai biyu. Da farko akwai matakin da ake kira phase cataral, akwai kuma matakin da ake kira phase de collection. A matakin farko farce farce sai kumbura sai ku ji wurin yana zafi a mataki na collection za a shi raɗaɗin ciwon sosai wannan ne ke hana mutum ya yi barci ana warkar da wannan cuta ta hanyoyi biyu a farko farkon cutar magunguna masu kashe raɗaɗi kawai ake sha wani lokaci ma a farko farkon tana warkewa haka nan amma wani lokacin idan ba a sha magunguna ba ko kuma ba a kula da ita kamar yadda ya dace ba cutar na iya ci gaba har wani kurji ya fita daga farce a wannan matsayi shan magunguna ba zai isa ba sai an yi tiyata an yanke kurjin sai a saka magunguna masu kashe kwayoyin cuta ko da yake cutar a ciki take akwai wasu ƙananan kwamɓagari da ke hana magungunan su kai inda ya kamata wato inda ƙwayoyin cutar suke akwai matakai na rigakafi da farko ya kasance hannaye suna tsaftace ko da wani lokaci na biyu mutum ya kiyaye kada wani abu ya soke shi ko wani ƙwaro ko kuma wata dabba ta cije shi kuma kun san wasu mutane fatar su na tashi a gewayen akaifa wannan wata kafa ce inda wannan cuta ke iya faruwa kuma cuta ce wadda idan ba a kula ta ba tana iya ci gaba har da kai ga ƙashi sikisar tana canza kamannin farce wajen wasu mutane tana iya zama sanadiyar rasa rai ma domin ƙwayar cutar da ta taɓa farce tana iya shiga cikin jini ta haddasa cutar daji wato kansar. Ƙarshen labarun kenan da harshen Hausa sai ku tarbi Musa san a cikin labaru da harshen zabarmanci a a lafiya.